wannan hali na matasan ya sanya gwamna ibrahim hassan dan kwambo cikin fushi inda ya gargaɗi matasan sannan ya ce duk wani wanda aka rubuta sunansa a kan kwali zai hana shi mukami saboda haka yana kira matasa a yi shiru zai zama da disqualified ko a mukami ko a takara ko kowane takarda a yaga shi kada a kira sauran kowa eh? sai dai in ji wani dan jami'ar pdp a jihar gombe malam garba inuwa koma gona jawabin gwamnan bai yi musu daɗi ba domin bayyana ra'ayi shine demokradiyya. mu 'yan siyasa ya tabbata ce da gwamna ya wannan magana mun ji wani iri saboda a siyasance abin da muka sani dubu biyu da goma sha biyar da ɗan kumba zai dawo allunansa muka daga da hotunansa muka tallata shi to ba hujjan yanzu wani dan takarar ciyaman ko kansila ko mai neman kwamishina don ya daga wani allansa ko kabar fefa. kakkausar suka da magana cewa in ya ɗaga kai ya gani ko kana cikin wanda zai ba mukami zai cire ka wanda wani an yi shi wajen taron buɗe hanya a mai ganga mu yan siyasa ba mu ji daɗi ba mun yi Allah wadare da wannan abin da muka ji wannan maganar demokradiya ne ya tabbata a ɗaga mutane su nemi yancin su su nema samu kuma sai a barwa Allah amma mu abin da muke ga mutanen jihar Gombe mu yan siyasa ne mu jarumai ne ba mutumin da ya isa ya girgiza mu ko ya gaya mana wani magana amma wajibi za mu kira dan Gombo ya maida da hankalinsa wajen maganar naɗa mana mukamai don mutane suna cikin wani halin haula'i da mutane suke jira su ga an nanada mukamai musamman abin da ya safi maganar kwamishinoni wanda wannan shine yanci da ya kamata a fito gwamna ya samu mataimaka mu tabbatar yana ta zauna gininta an gudanar ayyuka na mulki a wannan jiha mun sha faɗan wannan magana alhaji ibrahim dan gombo ya dawo karo na biyu ya yi mulki wannan maganar demokuraɗiyya ne ya tabbata a daga mutane su nemi yancin su su nema samu kuma sai a bar wa allah abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya